a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wani da ke wannan gari na lafai allah ta'ala ya ji shi ya mishi rahma a wannan yammaci da muke kokarin buɗe karatun tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa shekara-shekara a wannan masallaci mai albarka muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga amincewarsa da kaddarawarsa da yayi ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan shekara ina yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya godiya wadda ta bata da adadi godiya wadda ta bata da iyaka muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya nuna mana wannan wata mai albarka na Ramadan wata na rahama wata na jin kai wata na tausayin bayi wata na kantar da bayi daga wuta zuwa aljanna abu shakka dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato nuna masa wannan wata a karamar ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa. Domin ita ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala yana yin ta ne ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ba kowa yake samun ta ba. Shi idan muka duba za mu ga da yawa daga cikin uwa ba yanzu muna tare da su amma bana babu su. ko kuma sun ba ka son azumtar ramadana din ba sai dan cewa Allah subhanahu wata'ala ya haddara fa za su fara ganin ramadan watan ramadan wata ne wanda Allah subhanahu ya ce wanzar da rahmatsa ya kuma ɗaga kafa ga azaba a da suka cancanci azaba Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi in ce yana cewa idza jaa ramadan abwabul janna وغلقت أبواب النار وسكدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر على شيء إذن رمضان يزو Allah ta'ala yana kulle ƙofofin rahama ga baki ɗaya, yana kuma kulle ƙofofin azaba da baki ɗaya. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana sawa a ɗaure shaiɗanu cikinannu daga cikin aljanu. Sana Allah yana sa mai shela daga cikin mala'iku mai kira, idan ga kira yana cewa ya kai ma'abocin alkhairi ko kusanto ga wata alkhairi ya zo. Ya kai ma'abocin sharri ka a wannan watan ba na sharri bare. Wata ne wanda Allah ya sanya ibada mafi girma daga cikin ibadu a cikinsa. Ibadun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da su, waɗanda rukunai ne na addinin musulunci musulunci ya ginu a kansu azumi yana daga cikin waɗannan rukunai ibada ce kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa dukkanin al'umma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ta'ala ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta wa al'ummatin da suka gabace ku ku kasance daga cikin masu takawa yadda Allah ta'ala ya wajabta azumi wa al'ummati gaba ɗaya yana nuni a bisa man azumin, yana nuni a bisa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kowa yasa Allah ta'ala ya wajabta wa al'ummati da suwa gabace mu mu ma kuma ainihin wato Allah ta'ala ya wajabta mana muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a cikin ainihin wato wannan ni'ima da ya azumin Ramadan ibada ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ibada wadda take kamfara da ainihin wato lada mai yawa lada wanda ba shi da iyaka domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ibadoji da ya umarci al'an adam da yi sai ya sanya ramadana ki zuwa gare shi yace kullu amali ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ashabi duk ayyukan da bawa sai yi naka ne Allah ya ce amma ban da azumi domin shi azumi nawa ne kuma ni zan bada sakamako a kansa Allah yake gaya mana irin falala da mutum zai samu ba maganar lada ba a'a falala wani dankon kafa da ake samu wani benefit ne na daban ga wanda ya azumi yace ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'atha Allahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa babu wani bawa da zai azumci yini ɗaya saboda Allah a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya nisan tsakaninsa da wuta tsawon shekara saba'in wannan wanda ya azumi rana ɗaya kenan yaya kake tsammanin Allah zai nisanta ta da wuta kai da kake kwana ashirin da ko kwana talatin kana azumi babu shakka wannan abin ayyuwa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ne sani ya yan uwa watan ramadan wata ne wanda yake na ibada nau'ika na ibada ce wani nau'in ibada da kasan kana yi a watan ramadan don wata ne na dagewa wata ne na jajircewa ibada ta kowace ita ce ibadar azumi sannan ibada karatun alqur'ani domin wata ne wanda yake da alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nas wa bayyinatun min al-huda wal-furqan wata ne na tsayuwar dare qiyamul layl wata ne na ciyarwa wata ne na sadaka wata ne na ainihin wato alkhairi wanda ya haɗa kuma jawami alkhairi wani dangi da alkhairi Allah ta'ala ya haɗe shi a wata ramadan ko ana so a aika mutane na addu'a ku gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatunmu ku gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala matsalolinmu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci mai addu'a a matsa cikin watan Ramadan a matsayin mutumin da yake aikin da ba a dawo da shi in kai addu'a Allah ya karɓa bisa'imi da'awatul la turatis mai azumi manzo Allah ya ce yana da addu'a wanda ba ta dawowa a wata riwayar manzo Allah ya ce salatatun la turad da'awatuhum akwai mutane uku wanda inda sun yi addu'a ba a da musu da addu'a sai an ka manzo Allah ya ce al imam al-adil shugaba wanda yake mai adalci wasa'il da mai azumi wal mazlum da wanda aka zalunta haka mu addu'a matsalolin da kuma mutum fama Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki. Najeriya tana cikin matsaloli waɗanda ba su da a musamman yankinmu na arewa. Su kudu suna rayuwa su hankalin su kwance, suna rayuwa cikin arziki suna rayuwa cikin albarkatun ƙasa. Amma mu arewacin Najeriya mu ne cikin tashin hankali, mu ne cikin zubar da jini, mu ne cikin kashe-kashe. Mu ne matasanmu suke lalacewa da shaye-shaye su zama ‘yan daba. yi wa ƙasar addu'a yi wa yankinmu na arewa addu'a yi wa matasanmu addu'a ko kuma yi wa addininmu addu'a musulunci a yau yana fuskantar makarƙashiya ta ko'ina ta inda ka yi tsammani da inda ba ka tsammani ta ko'ina so ake sai an rushe sai an rusa addini sai an nuna musulunci shine ita a Najeriya baya bayan nan muna ji yadda Amerika take mana barazana saboda an ce wai ana yi wa kiristoci a Najeriya ta kare dangi wanda su kansu waɗanda suka yi magana suka yi rubutu suka yi korafin su san ƙarya suke ba wanda ake kashewa a Najeriya sama da ba musulmi ba wanda ake kashewa sama da musulmi ba wata rana da za a waye gari daga safiya zuwa faɗuwar rana a yanka mutane an zubar da jinanansa a arewacin Najeriya wa ka taɓa ji ya ce a zalunci musulmi wa ka ji ya ce a tsaya a neman wa musulmi a kansu amma saboda arna su suke juya kasa ya aka fice rigar musulunci wanda aka tafi da sunan musuluncin baya iya wata katakos wasu ne a gefe suke juya kasa yadda su ga dama da muke roƙon Allah ta'ala ya shiryar da su in masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa bane Allah ta'ala ya yi mana maganin su amma dai mu sani kan mu suna buƙatar addu'a addinin mu yana buƙatar addu'a yankin mu na arewa yana bukatar addu'a mu yi amfani da wannan dama da an ya mu na ganin watan Ramadana wajen jajircewa da nau'ikan ibada mu sa a rayukan mu kila wannan Ramadana zai iya zama mana Ramadana kace nawa ne waɗanda ba ra'ayi yanzu muna nan tare da su a zaune muna karatu yau ina suke sun mutu bana wasu suna nan kila ba za a kama azumin da su ba wasu bana azumin su shine na ƙarshe wata kila ni da nake magana ina ciki shi duk wanda yake jiran wannan kamata yi a ce ya dage damtse ya jajirce wajen yin ɗa'a sau da ƙasa. Kina Allah subhanahu wa ta'ala yana da watanni guda goma sha biyu a shekara. Allah ya ba mu guda goma sha ɗaya mai abin da muke so a ciki amma ya ce yana son guda ɗaya mu tsaya mu bauta masa wanda ta amsa sunan bauta. ina ga adalcin da zamu yi wa kawunan mu shine mu tsaya mu kuka Allah a cikin wannan wata guda ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bukata ana roƙon Allah ta'ala ya karbi ibadun mu ya gafarta mana zunuban mu ya sa mu daga cikin bayin da suke samun kanci a cikin wannan wata na Ramadan bayan wannan bara mun rabu cikin farin ciki da jimamin rabuwa da juna Allah ya kaddara mun dawo mun haɗu da wasu wasu kuma Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu dukkanin waɗanda muka rasa a wannan gari daga lokacin da muka tafi tare zuwa yau muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kasu ya haɗa musu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu kurakuransu Allah ta'ala ya yalwata musu kaburburansu Allah ta'ala ya sanya kaburburansu su zama rauba daga cikin riyabul janna waɗanda wannan majalisi ba zai iya mantawa da su ba saboda yadda suke da ƙoƙari da yadda ma suke ƙarfafa majalisun suke ƙara mana ƙwarin gwiwa kowane lokaci muka tuna su muna yi musu addu'a akwai babanmu yamma Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ta'ala ya yalwata kabarinsa akwai waɗanda suke mahalarta irin kamar ɗan uwa malam shi to shi ma Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa da raguwar ɗan uwa waɗanda ba zan iya tunawa da su ba ɗan uwa malam Muhammad wanda yana cikin limaman da yake sallah da shi a nan duk shekara Ana roƙon Allah shi ma ya ji ƙarsa ya gafarta masa Allah ta'ala ya bashi aljanna madaukakiya akwai inda bala ke daga cikin matasa waɗanda suke da ƙoƙari a wannan masallaci da suka ba da agaji a ladanci da shi ma shekara biyu kenan ya yi tsammanin shekara ɗaya ne ma a shi wai shekara biyu ne daga wannan kai ya isa ƙara baka tsoro kamar nan azumi na ƙarshe muka rabu da shi ana wasa ana dariya kullum magana sa akan marayu asusun marayu asusun marayu to yau gashi shi ma babu shi sai dai tashin zance muna roƙon Allah ya ji kansu ya kafarta masa duk waɗanda suka masu Allah ta'ala ya ji kansu ya kafarta musu da wannan gida alhaji Musa wani Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya kafarta masa alkhairin da ya tabbatar wanda ake ci gaba da yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bashi ladansa sai marasa lafiya waɗansu suna gida wasu suna asibiti daga cikin akwai babban mu dawaki kiwon kai. kasu ake gaya mun shi ma yana kwanci a asibiti ga shi da lafiya muna ba da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kafadin sa Allah ta'ala ya sanya wannan rashin lafiya ya zama mishi kafara na tabbata inda yana nan da yanzu yana zaune a nan wata mutum ne wanda yake da kokari kwarai da gaske yana yi da jikinsa yana yi da aljihunsa Allah ta'ala ya karfafa shi ya ba shi lafiya ya tashi kafadin sa dukkanin waɗanda suke da gudunmawa wajen tabbatar wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu da alkhairi daga ta shugabancin ƙungiya jama'atu imanin su gida wai kamar ta sunna na ƙasa kashin shugaba adali imam da abdullahi balalau hasirahu allahu ta'ala har zuwa darakta na kwamitin tasiri fadilatu shek dr yakub musa hassan katsina dukkaninsu muna roƙon Allah ta'ala ya fada musu da alkhairi haka shugabannin ƙungiya na wannan jama'a da wannan karamar hukuma kuma muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi uwa uba kwamitin wannan masallaci na marigayi alhaji musa wali ƙarƙashin jagorancin dattijo meral Harfi, babanmu kuma yayanmu alhaji muhammad bado ko da 'yan tawagarsa su malam sale su wannan ba liman ladan dukkanin rakuwar su muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi da suke zuwa su ma su zauna su saurari ta'ala ya saka da alkhairi akwai ta'aziyya kai tsaye da zamu tura zuwa ga masarautar wannan gari da wasu cikin dogari shi ma da ya rasu a kwanakin baya muna roƙon Allah ya ji kansa ya gafarta masa mutum ne wanda yake ciki mai barkwanci da wasa da dariya muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya yafe masa a bara idan ba a manta ba mun tsaya a kan tafsirin aya ta hamsin da biyu cikin suratul isra' daga wannan yake nuni akan cewa yau insha Allah ta'ala za mu tashi farko aya ta hamsin da uku sabin Allah ta'ala kulli ibadi ya kulli lati hiya ahsan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وبنجي تعالى يتي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الله تعالى يتي وقل لعبادي kuma ka gaya wa bayina ya ƙulu lati hiya su faɗi magana wadda take mafi kyau inna shaytana na bainakum inna shaytana na bainakum sani lallai shaytan ya kasance yana aka tsakaninku inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lallai shaytan ya kasance mafiyi ne mabayyani ga rabbukum a'lamu bikum lallai ubangijin ku shine mafi sani game da ku in ya sha'a yarhamukum in ya ga dama zai muku rahama aw in ya sha'a yu'adhibukum ko kuma in ya ga dama zai azabtar da ku wa ma arsalnaka alaihim wakila kuma ba mu sanya ka zama wakili mai bibiya ainihin wasu kare su ba sannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar bayan sa muminai da magana wadda take mafi kyau a cikin maganganunsu na yau da kullum ko a cikin tattaunawarsu da juna ko kuma a cikin wani saɓani da ya shiga tsakaninsu da wasu su fi magana magana wadda take mafi kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan umarni ne saboda gudun samun saɓani tsakanin mutane domin mafi yawan saɓanin da ake samun tsakanin mutane ana samun su ne sanadiyar furci na baki Sanadiyyar abin da mutum zai furta wani za ka faɗi ta magana ta fusata shi ta ɓata masa rai wannan magana sai ka zama dalilin rabuwar da shi ko dalilin yin faɗa a tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala yake umartar bayansa da su kasance suna faɗan magana wadda take ainihin wato mai kyau don kar ɗan ne amfani da maganganunsu wajen kawo rikici da tsakani a tsakanin su shekan ya kasance makiyi ne ga ɗan adam makiyi wanda bayyane Tsiyayya ce tsakanin su tsiyayya wanda mai girma haka burinsa ya samu wata kafa komai ƙanƙantarta da ya amfani da ita wajen kawo saɓani tsakanin al'umma wajen raba kan al'umma wajen faɗace-faɗace da al'umma haka sai Allah ya amfani da abin da ya fi komai saurin kawo saɓani shi ne harshe so da yawa mutum yakan faɗi magana da harshensa ta zama masa fitina wanda ta zama fitina a rayuwarsa ta duniya ko kuma ta zama fitina hatta a rayuwarsa ta lahira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake yi wa mu'azu ɗan jabal wasiya Allah ya kara mishi yadda yake cewa ku alaika haza ka kiyayi wannan kaza Allah ya tsaro harshen sai rikin da hannu ma'az yake cewa ya rasu da zuwa na tasiri harshe yake da shi a kan mutum an sa a ainihin wato a kiyaye shi Allah ya ce shi akwai wani abu da yake saurin fuskar ɗan a cikin wuta fiye da harshen ma'ana harshen ka shine mafi girman abinta ya fi saurin jefa su ainihin wato zuwa wuta Isa wani mai iya magana yake cewa ihfaz lisanak ayyuhal insanu la yulzigannaka innahu shaytanu ana ka kiyaye harshen ka ya kai ɗan adam ka yadda ya ciji domin harshe maciji ne sai da abin Allah ya ƙara mishi yadda wata rana su abin sun shiga wajensa sai suka ga ya kama harshen da hannu yana fuskar harshen yana matsawa yana fuskar harshen yana matsawa sai suke tambayar ya ababa ne ne haka kake yi me harshe ya maka da kake kama shi kana fincikarsa kana matsawa idan na afirka ya ce kuna tsammanin yau idan aka ce na halaka da akwai wani abu da yake gani bayan harshe na in na faɗi wani abu wanda yake na daidai harshe na ne in faɗi wani abu wanda yake na kuskure ba na daidai ba harshe na ne ce dole na yi masa gargaɗi don kar ya je ya je fara cikin halaka Abdullahi ɗan Abbas Allah ya fara mishi yadda yake cewa duk lokacin da aka wayi gari a kullum gaban ciki ga baki ɗaya suna yi wa harshe wasiya su ne masu gargaɗi suna jan kunnansa suna cewa ittaqillaha fina ayyuhal lisan ittaqillaha fina ayyuhal lisan ka ji tsoron Allah akan mu ya kai harshe ka ji tsoron Allah akan mu ya kai harshe gaban jiki ka ne suke wa harshen irin wannan tsara kullum suna cewa in ka daidaita mun daidaita gaba ɗaya in ka kace domin ka kace gaba ki haka harshe shine kan gaba wajen gyaruwar al'amura kuma yake shine kan gaba wajen bacin su yasa Allah ta'ala ya umarce mu da mu faɗi abin da yake daidai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima Allah ce ya ku wanda ku da gaskiya ku ji tsoron Allah ku gana wanda ku daidai magana wadda take ta gaskiya magana wadda take mai kyau yin hakan zai sa Allah ya gyara muku ayyukanku ya kuma gafarta muku ainihin wato zulubu abin da mutum ya faɗa Allah ta'ala yana sawa a kiyaye masa ma yanzu min qaulin illa ladayhi raqibun atid haka Allah ta'ala yake cewa a kaya wa bayansa su faɗi magana wadda take ainihin wato mai kyau mafi kyau Allah ya ce ahsan ya ce hasan ba saboda kasan mai kyau za a iya faɗan mai kyau za a iya faɗan mara kyau amma in aka ce ahsan abin da yake mafi kyau wanda ya fi kyau kyau ina faɗin an fahimta kaga so da a yi ta a san kenan wajen fahimtar abin da yake ba a faɗe shi abin da yake kuma wato da kyau aka shekan yana iya amfani da kowace dama ya samu wajen fata tsakanin mutane yana amfani da harshe yana amfani da abin da ke kara ya karya ba hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad Allah ya mishi rahma daga Abu Hurairah Allah ya fara mishi yarda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yushiranna ahadukum ila akhihi bisilah kada ɗayan ku ya nuna ɗan uwansa da mako da makami ɗayan ku ya nuna ɗan uwansa da takobi yace fa innahu la yadri ahadukum la'alla shaytana an yanzaha fi yadihi kila ka sani ba lokacin da za ka nuna ɗan'uwanka da takobi ɗan ya so ɓata tsakaninku ya so sanya tsakani a tsakaninku in ka nuna shi da makamin suke zungura hannunka sai ka soke shi da wannan makamin ina fatan an fahimta ya ce ka ya a fi hukuratin minan na in ka soke shi da makami kuma ya mutu sai ka shiga wuta manzo Allah a nan yake gaya mana irin hanyar da shekan yake nuna mana iyayya kamar yadda Allah ya ce inna shaytana yanzi'u bainakum inna shaytana yanzi'u bainakum inna shaytana kana lakum lil insani aduwwan mubina ana ta ko ina yana iya bata fatalo a cikin magana a cikin abin da ba magana ba Allah ya ce ka nuna ɗan uwanka da takobi shi ya ke zungura hannunka tsautsayi sai ya zo ka soke shi da takobi ya mutu sai shiga wuta a yayi amfani da wannan damar ya fata tsakanin ka shiga wuta in ya mutu in bai mutu ba kuma shedan ta shiga zuciyarsa ya raya masa cewa tana kana na kai ya yi ne don ya cutar da kai amma yana kale kai ma ba, sai rikici ya bace aga al-islam bai na kuke ina fata a fahimta shi yasa abu abdullahi al-qurtubi alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa Allah ta'ala wa kullu ibadi ya yaqulu wa kullu ibadi yaqulu allati hiya yake cewa wal na nazalat fi umar bin al-khattab yace wannan aya ta sauka ne akan sayyidina umar al-khattab Allah ya kara mishi yadda wa dalika anna rajulan min al-arab shatamahu yace wata rana wani mutum balarabi ya zagi sayyidina umar sun haɗu umar ko su ya kunduma masa zagi wa sabbahu umar sayyidina umar shi ma sai ya rama wa hamma bi qatlihi bayan ya rama kuma sai na Umar ya auka da yunkurin kashe shi fasadar tusiru fitnatan sai ya zama da fitina tana ƙoƙarin faruwa tsakanin kabilar su na Umar da kabilar su wannan mutumin fa allahu ta'ala fi hadhihi al-aya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar kan abin da ya faru Abu Abdullah al da wasu da cikin malaman tafsiri kamar Alabi da Mawar ibn ainihin wasu qasiya da imamul wahidi suka tabbatar a cikin tafsirin su wata rana na umar Allah ya tsara masa yadda yana cikin tafiya kawai sai wani mutum ya gan shi sai ya zage shi na umar kiransa ya ɓaci a kan me amma laifin fari ba ko na baƙi za ka zage na umar shi ma sai ya rama da ya rama sai ya ga to ai ramawan ma ba ta isa ba kaɗai. ya kamata ma ya yi maganin sa kawai kan me zai zage shi Hakan Umar ya kasance dama yana da zafi kaga sayyidina Umar sai ya zara kubi sai ya kasa shedan yayi amfani da wannan abin da ya faru wajen ganin ya kan yana kokarin ya kayar da rigima yakin sayyidina Umar ya kashe wannan mutumin kabilar sa za su ce ba su yarda ba za su nemi su kashe na Umar in wannan kabilar ta yunkuro wannan ta yunkuro kuma fa me zai faru yaki ne zai faru kaga inna shaytana yanzu na kenan yana so ya mai ya shiga su ya tsakanin su ya kawo rikici da ainihin wato sakani a su haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ba a cikin ce ɗaya ke hudu ya ce wannan kayan kasu kane a kan na umar a wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ayar ta sauka ne a kan ainihin wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ga baki lokacin da kafirai suke cutar da su sun roƙi annabi ya ba su dama su dinga mayar da wannan cutarwar in ta baki ce ko kuma ta ɗauki takobi su yaƙe su kamar yadda kwakwakwakin ya kawo a cikin tafsirin sai ce wakila kuma wasu daga cikin malamai suka ce nazalat lamma qala almuslimuna ayat ta sauka ne a lokacin da musulmai suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama idillana ya rasulullahi fi qitalihim ya manzan Allah ka ba mu izini mana mu yaƙi waɗannan kafiran faqad qala ida'ukum iyana cutar wasu kai mana yawa ka amince mana mu ɗauki takobi mu yaƙe su qala sai manzan Allah ya ce lam umar ra'id bil qital ana har yanzu ba a umarce ku da yin yaƙi ba fa anzalallahu ta'ala Allah ta'ala ya sauƙaƙa wannan kayar wa kulle ibadi yaqulu allati hiya ahsan ana ko da a ce suna cutar da ku ko da a ce suna zagin ku ko da a ce suna gaya muku kan magana ku idan kun tashi ku faɗa musu magana wanda take ainihin wato mai kyau kar ku biye musu kuɗi kuma za ku zage su kar ku biye musu kuɗi kuma za ku ainihin wato aibata su imamu kalbi alaihi rahmatullah ya kawo a cikin tafsirinsa wasu kuma daga cikin malamai har wa yau suka ce ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne har wa yau akan mu'mini yasa Allah ya ce wa kulli ibadi ka gaya wa bayina ibadi ma'ana bayina sai Allah ya ke zafar rubutiya ɗin izuwa gare shi ma'ana bayin waɗanda suka kasance mu'minai ka gaya musu su faɗi magana wadda suke ainihin wato mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da faɗin magana wadda suke mai kyau a lokacin da suke jayayya da kafirai suke cece kafirai ko lokacin da wani saɓani na ainihin wato shiga tsakaninsu da kafurai ana so su faɗa musu magana wadda take mai kyau kar su biye musu su ma su dinga faɗa musu magana wadda take mummuna wannan sai daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi ayasubbu Allah adwa bi ghairi ilm ma'ana kada ku zagi waɗanda suke bautar wani Allah in kuka zage su su kuma sai su zagi Allah saboda ƙarya da ainihi saboda jahilci da rashin sani wanda yake kafuri in ka zaka masa gunki shi ma zai zagan maka Allah ina fata an fahimta shi ma zai zagan maka Allah amma idan yayi zagin ainihin wato kai shiru sai ya gane cewa zagi ba abu ne wanda yake mai kyau ba shi da kankin kuka sai ya daina zagin ba tare da ainihin wato an ce ya daina ba da ka a nan basri alaihi rahmatullah yake cewa Allah yana umartar muminai ne da yin magana mai kyau a wa kafirai ba a iya muminai kansu ba musulmi da musulmi wannan an san alkalmatu tayyib sadaqa ko kalma wadda take mai dadi kalma wadda take mai kyau sadaqa ce amma da kafiri fa ya kace shi ma ana so a faɗa masa magana wadda take mai kyau magana wadda take mai dadi dan ya ji dadi ya ji cewa an kyautata masa ya ji cewa an faranta masa shi yasa imam hasan al-bakri alaihi rahmatullah yake cewa huwa an yaqula lil fikri idza tashaqqata hadaka Allah kalma mafi kyau shine in kuna tare da kafiri yayi atishawa musulmi in yayi atishawa yayi haddala a za ka masa tasbihi ko kace da shi ya kamata Allah ya ce ya hukum Allah ya sunu alaikum kuma ghafara Allah lana wa lakum idan kuna tare da kafiri yayi atishawa ko da yayi hamdala ba sai ce hadaka Allah ka ka masa magana ta mafi kyau Allah ya shiryar da kai ina fata an fahimta ko kuma ne ka ce yarhamuka Allah kamar yadda Usul Basri ya faɗa ka ce Allah ya maka rahama in Allah ya maka rahama zai shiryar da shi yake cewa wa hada qabla an umira bil jihad yace amma wannan an ana yin sa ne kafin ayi kafin ayi umarni da yaki lokacin da aka yi umarni da yaki aka babu magana wata kalma mai kyau tsakanin kafiri kaza an fahimta يا أيها النبي قاتلوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ina fata an fahimta kace wannan an yi umarni da shi ne kafin a yi umarni da ainihin wato jihadi yake la'anna kalimatu tayyiba tazidu fil mawaddati allati bainal mu'minina yace duk kalma mai daɗi mai kyau tana ainihin wato fara soyayya da ƙauna a tsakanin musulmai tun lokacin da kuka kasance kuna gaya wa junanku kalma mai kyau kalma mai daɗi za ka ga ƙaunar juna tana haɗu tana faruwa yau a ce duk akwai wanda duk kuka haɗu da shi zai maka addu'a zai maka fata na gari ina fata an fahimta za ka ga ai kullum kana son haɗuwa da shi saboda wannan addua da zai ma baka sani da kila lokacin da zai yi addu'a mala'iku za su ce amin Allah ya karɓa kenan haka za ka ji yana son shi ya sa yake ma'azza kai ma bari ka so shi ina fata an fahimta sannan kuma ya ce wa taksuru azzatul adawati allati bainahu wa bain yace kuma kalma mai kyau tana ainihin wato ƙarya iyayyar da ke tsakanin musulmai da kamar idan su kafiri duk iyayyar da ke tsakaninka da kafiri in kana faɗa masa magana mai daɗi kane masa kyakkyawar mu'amala zai ji yana kanka ina fata an fahimta da hadisin Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin littafansu hadisin da wani balarabe ya zo ja a arabiyul fadala fi tsankatin masjid hasan hadisin ai wani balarabe ya zo kawai sai ya fitsari a farko kamar mutum yanzu ya shigo ta nan ya zagayo ya zo nan gaban masallaci ko gefen da kawai ya suna fitsari aka jara na mutane suka niƙe suka yi maza tsawa za a je a dake shi a yi maganinsa ana hahumun nabi sallallahu alaihi sallar. shi manzon Allah ya hana su ce ku bar shi idan ma ku baule ku yayin da ya fi karinsa ya gama amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma manzon Allah ya ce a ɗibo ruwa guga guga a fara a wajen aka ɗibo ruwa aka fara a wajen yana tsaye mutumin na kan tafi ba da aka gama fara sai manzo Allah ya ce da shi yi tafiya da ya tafi da aka ce ya tafi sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya Muhammad ina roƙon Allah ya samu a aljanna da ni da kai banda wa'annan me yasa ya takaita addu'ar a kansu da manzon Allah saboda manzon Allah ya hana a tsawatan masa su waɗancan ganinsa a tunaninsa ta adalci da su ina fata an fahimta wanda zai maka addanci ko za ka so shi ko za ka so shi ba amma wanda zai hana wanda zai mu'amalance ka mu'amala mai kyau wanda zai gaya ma magana mai kyau shi za ka so shi za ka kauna shi manzo Allah ya ce laqad haddatha wasi'a shi a lallai ka tsunka abin da yake mai yalwa aljannar Allah ayyal watacciya ce ya zaka ci daga ni sai kai da waɗannan da ai laifin ke musu inda an je cocin ka amma fari. ya za ka yi sai an kashe mutum sai su ma wajen ka da su ta ka mu'amala ta aiki ko mu'amala ta magana tana daga cikin abin da yake rage kiyayya tsakaninka da wanda yake ki Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kyakkyawar kalma ta kasance a saman kuka a mummunan kalma yace la tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'atu wa la tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'atu kyakkyawa ba zai taɓa yin daidai da mummuna ba sai da fa ke ahsan Allah ya ce ku bayan mummuna da asibiti mafi kyau an zage ku ke zage ku wa mutum addu'a in an aibata ku kan ku aibata mutum fi roƙon masa Allah ya yafe masa ina fata an fahimta idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun amin iyayya ce ki tsakanin ku da mutum in ya muna na ma kakka biye masa Sai da abubakar Allah ya kara mishi yadda akwai wani mutum da yake rayuwa a gidansa shi yake ɗaukar nauyinsa lokacin da aka yi wa ummuna Aisha sharri aka ci tayi tayi zina wa iyazu billah wannan mutumin yana cikin waɗanda suke yada wannan magana sai na baka ya tore shi da gidan sai zan yi masa sulhi manzo Allah ya ce a a yi masa afuwa dawo da shi ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba ka so sai ma Allah ya maka gafara haka in an yi mummuna ba da mummunan ake bi sai da kyakkyawa ake bi ina fata an fahimta haka ayar tana nuni akan cewa Allah subhanahu yana umartar bayan mu'minai da su kasance suna faɗar magana wadda take mai kyau tsakaninsu da junansu muminai da kuma tsakaninsu da ainihin wato waɗanda ba ba muminai ba ubangiji kana wa ta'ala ya yi umarni da tsakani don a ƙara samun ɗan uwan da ƙaunar juna a tsakani Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wa kuno wa kuno ibadallahi ikhwana ku kasance bayan Allah kuma waɗanda suka kasance ƴan uwan juna Wanda ƙaunar juna kai wata tsakanin su za ka faɗa wa ɗan uwanka mumini magana ne ko magana da zai ji daɗi ba za ka zage shi ba ba za ka ainihin wato aibata shi ba sa manzo Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi musulmi na gari cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen su hannun ba zai fi magana mara daɗi a kansu ba ba zai zage su ba ba zai aikata su ba ba zai musu sharri ba ba zai musu ƙage ba ba zai musu ƙazafi ba duk abin da zai fito daga bakinsa zai kasance abu ne wanda yake mafi kyau ina fata an fahimta Allah ya ce inna shaytana yanzahu bainakum lallai shaytan ya kasance yana fata tsakaninku ku ta hanyar jefa gaba da kiyayya a tsakanin ku ya faɗi magana wanda take mara kyau ya faɗi magana wanda take ta kawo rikici yanzahu bainakum ay afsala bainakum ina fata an fahimta ainihin wato al-yazidi alaihi rahmatullah ya faɗa wani daga cikin manyan malaman nahawu ne ana kiransa al-yazidi abu muhammad yahya bin al-mubarak bin al-mughira yake cewa a yanzu bainakum bai afsada bainakum da haka shi ɗan burinsa ya fasa tsakaninku zaman lafiyar da kuke yi ya lalace ya sanya gaba da ƙiyayya a tsakaninku yadda yake gaba da kuke ya sanya muku gaba a tsakaninku a na kai da ɗan uwanka kuna ba ka tsare shi ya tsare ka kamar za ku ci naman juna kamar kuna ganin kanjin cikin juna haka shi ɗan yake so baya so a zauna lafiya saboda me inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina domin shi ɗan ya kasance ga mutum maƙiyi ne wanda yake ainihin wato mabayyane baya kanka yake burinsa burinsa ya za a yi da shi yadda shi ya riga ya alaka ya san cewa ɗan wuta ne shi to burinsa kai ma ya halakar da kai a haɗu ku shiga wuta da baki ɗaya sai sa ya tafi a cikin khabar anna qauman jalasu yadhkuruna Allah samu wasu mutane sun zauna suna ambaton Allah a shekaru فجاء الشيطان ليقع ليقع مجلسهم فمنعته الملائكه suna zaune suna ambaton Allah sai shedan yazo yana so ya tarwata su su kira ambaton Allah sai Allah ya ba su kariya mala'iku suka kore shi ba su ba shi dama yayi wannan ba fa jaa ila qaumin jalasu qariban minhum shi dai ga waɗannan an kare su bai iya da Allah da suke ya hana su wannan aikin alkhairin ba sai ya hango wasu a zaune a gefen su la yadkuruna Allah su kuma kawai tirar duniya suke ba ambatan Allah suke yi ba haka sai ya je wajen su فحرش بينهم فتخاصموا وتواصبوا sai ya shiga tsakaninsu ya fasa tsakaninsu ya zunguru wancan ya dafushi wancan Ba na dai ya harkita su ya haɗa su sai hayaniya ga tashi wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya fito kan magana ga wannan wannan ya fito kan magana ga wannan kaga burin sa ta ko burin sa bai kuma ba su yake hari ba wa'annan masu amurka Allah yake hari ina fata a fahimta da su ya kasa hana su kai tsaye sai ya koma wajen waɗanda ke gefe waɗanda su da ambaton Allah suke yi sai ya tada rigima Daka yana tayar da rigima faƙala ha'ula izzakiruna sai waɗancan da ke zaune suna ambaton Allah da suka hango waɗancan suna faɗa a tsakaninsu sai suka ce kumu bina nuslihu baina ikhwanina tashi mu je mu rabu raba kan waɗanda suke kama suka kasa an fahimta aqamu haka sai suka tashi wa qata'u majlisahum sai suka yanke wannan zaman da ke na ambatan Allah wa fari habi zalika shaitan shaitan ya sai farin kaga ya sun yi aiki mafi kyau sun yi aiki mai kyau raba fada tsakanin mutane abu ne mai kyau haka ne kuma aka fane ba raba fada abu ne mai kyau Wa in وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما في العدل وأصلحوا الإصلاح بين الناس ne mai kyau? amma an batun Allah ya fi raba faɗa alkai ya fi raba faɗa kyau ya kai ya za a ya hana su an batun Allah da yake hasan ya sa su yi abin da yake hasan saboda mai adawa ya san wannan ambatan Allah zai ta zuwa aljanna zai sa Allah ya ambace su zai ba su matsayi mai kyau zai ba su daraja ka bari ya hana su ya sa su yi wani aiki wanda zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wani ɗan lada wanda ya fata an fahimta na ba mu kafa ba mu cikar wani bawan Allah a nan wanda ya je kasuwa ya gaji ya dawo daga kasuwa a gajiye sai ya ga wata inuwa a gindin wata katanga kusa da wani masallaci sai je ya zauna yana zama ga gajiya ga sanyi inuwa ya samu sai bacci ya kwashe shi Sai shekar sai ya zo wucewa ta wannan wajen sai ya ga katangar alamar ta tsage za ka iya faduwa a kowane lokaci ya tabbatar kuma in kan ga tabbato wannan mutumin ya mutu ya yi shahada aljanna zai naka sai ya zo ya tashi wannan mutumin ya zo a cikin tsoho ya tashi wannan mutumin ya tashi bawan Allah ya za ka zo yadda lokaci yake da tsada haka lokacin ka anan kana bacci ga masallaci nan ka alwala ka shiga kula-kula kula raka a biyu kai ya fiye ma alkhairi ya ce kai amma wannan tsoho ka kyauta na gode Allah ya saka da alkhairi ya tashi ya je alwala ya shiga masallaci yana tayar da kabbara sallah ji yake rubu da kan ka fado yana idan da sallah sun kashe din ya yana kai kankana masa dariya yake amma ka kafi jiki ne ya sun wannan ka tanga ka fado a kaina yake na kuma shi ko na su ya ce gani ne za ka faɗi na in ka fado kar ka mutu ka shahada aljanna za ka tafi kuma ina bakin ciki gara kai sallah raka biyu Allah ya baka ladan sallah da cikin aljanna wannan shine shaitan kiyayya ce a dawa ce da tafiya tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytan ya kasance matsayin ku ne ko ku da shi a matsayin matsayi inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabil min ashabil sa'ir kan yana kiran yan zinjinarsa ne yan yan bayansa don su kasance ma'abuta wuta su Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana game da ainihin wato annaba Adam alaihi salam ya bani Adama la kuma shaytan kama yafti kama akhraja abawaykum min al-janna yanzu anhu ma libasahuma li yurihuma sawatihima ya ku yan Adam karshe ɗin ya fitile ku ya zama muku fitina kamar yadda ya zama fitina wa iyayenku annaba Adam da na Hawwa har ta sa ya fitar da su daga aljanna ya sa Allah ya cire musu tufafi kawai don ya ga al'aurarsu kawai burin su tun da an halice su bai sanya yanayin al'aurarsu yake ba to bari ya sa su yi wani abu da zai ga al'aurarsu Allah ka ji shi ɗin zai abin burgewa a ganin al'aura Allah ka kare mu shiyar da shi da haka Allah ya ce inna shekara kana lil insani aduwwan mubina lallai shaytan ya kasance da al'ada matsiyi ne wanda yake ainihin wato mabayyani ubangiji ya ce rabbukum a'lamu bikum lallai ubangijin ku shine wanda yake mafi sani game da ku in ya sha'a yarhamukum Allah ya ga dama su yi muku rahama aw in ya sha'a yu'azibukum ko kuma in Allah ya ga dama ya azabta da ku wa ma arsalnaka alaihi wakila kuma ka sani ba mu aika idan ka zama wakili a gare su kana bibiyar al'amuransu Allah yake ce rabbukum a'lamu bikum Allah yana magana ne a nan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce game da mushrikai abin da Allah yake nufi shine in ya sha'a yuwasqikum lil islam fa yarhamukum Allah ya ga dama sai ya muku rahama ya tsare da kuka musulunci ga baki daya kuna kafirai an musulunci da ku ai an yi muku rahama kenan ina fata an fahimta aw yumitukum ala shirki fa yu'adhibukum in Allah ya ga dama ku sai baku ku mutu akan shirka ya azabta ku haka ibnu jurayj Allah ya mishi rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa don haka a nan da Allah ya ce a alamu yana nufin alimun ina fata an fahimta ai rabbukum alimun bikum ubangijin ku ya kasance mafi sani ne game da ku kamar fadin mutum ne Allahu akbar ai yana nufin Allahu kabirun ina fata an fahimta haka a a'lamu bikum ai rabbukum alimun bikum wasu daga cikin malamai suka ce a nan? Allah yana magana ne ga mumine ba da kafirai ba ce rabbukum a'lamu bikum ai in ya sha'a yarhamukum bi an yahfazukum min kuffari Allah ya ga dama sai ya muku rahama ya kare ku daga kafiran Makka yadda suke tuka ku suke kakkashe ku au in ya sha yu'akhirukum in ya ga dama kuma ya azabtar da ku bi taslitihim alaikum sai Allah ya dora su akan ku su kashe ku da haduwa kamar yadda suka dinga kashe ku a yakin ku. kaga wannan ta'azib ne azaba ne ina fatan fahimta in ya ga dama ya dora ku akan su yi muku rahama ku kashe su kamar yadda kuke musu a badar in ya ga dama kuma ya dora su akan ku kamar yadda ya dora su akan ku a lokacin yaƙi ainihin wato Uhud haka Imam Tirmidhi alaihi rahmatullah ya faɗa Allah ya ce wa ma'arsalnaka alaihim wakila ai ba mu sanya ka mai bibiyar su ba ta yadda za a ce komai nasu sai ka gani sai ka da musu sun yi imani sai ka tilasta musu sun yi wa Allah a'a sai ka tilasta musu sun yi aiki na gari a'a ba mu saka wannan ba kawai mun aika ka ne a matsayin manzo mai bishara kuma mai gargaɗi a cikin su wanda ya ga dama ya yarda da da'awar kai imani wanda ya dama ba kuma ya yi da haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ranar lahira ina tunanin anan zamu da ta duba da yanayin lokaci muna yi wa mai girma shugaba a tawagasta a ƙungiyar jama'atu gida wai wa iqamatus sunna na ƙaramar hukumar lafai da zuwa da shi da mataimakinsa alhaji dan ladi na shugaban kwamitin marayu na wannan masallaci ne musu maraba kamar yadda yake kuma bisa da al'ada irin wannan lokaci shugaba yakan kasa mana albarka a cikin darasinmu da kuma yanzu ma zamu mu ba shi kama saka kare bai ba na haka ina gani zan gabatar da shugaba bayan gabatar da shugaba kuma sai mu gabatar da asusunmu na marayu kamar yadda muka saba a kowace shekara wannan mamar za ka bashi gaba ko kuma a miƙa masa mahaifin gaba ɗaya daga nan ko a ja shi gaba ya ya je Thank you.

lafiya muna fata har ya don har ya gama da sauka da wani Allah shi a shi da kuskure abinda ya gaya mana kuma Allah ya azurta mu da aiki da abinda ya gaya mana don darajar Qur'ani alhamdulillah Allah san ya albarka marigayi wanda ya kafa wannan wuri Allah ya ramshe shi gafarta musu don darajar Qur'an assalamu alaikum wa rahmatullahi zuwa ƙarfi jin daɗin da alhamdulillah shugaba Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala kuma ya karɓi waɗannan addu'o'i kamar yadda yake bisa ga al'ada kowace shekara a irin wannan rana da muka buɗe karatu muke buɗe mu na marayu kamar yadda muka sani kowace shekara a wannan masallaci tun daga shekarar da Allah ya kaddara mana zuwa na kai, muka buɗe wani asusu na tallafa wa 'ya'yanmu marayu da kayan abinci da kuma kayan sallah muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya tsawon shekara tara kullum abinci gaba yake samu mun fara da marayu guda talatin da wani abu zuwa yanzu muna da marayu at least na za ka iya cewa ɗari da wani abu haka ne ko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya kamar yadda kuka sani duk shekara abin da muka iya tarawa a nan shi muke amfani da shi wajen gudanar da wannan aiki ayyukan namu iri biyu ne akwai na marayu da akwai ziyara prison da shi muna neman masa taimakon su daban idan lokaci ya yi na marayu shine tun da ranar farko har zuwa ranar da muka rufe karatu muke rufe karatu ka kamar kowace shekara a madadin ni kaina da cibiyar baitu salam islamic center da ke garin kano wanda nake jagoranta zan buɗe wannan asusu na marayu da gudunmawa tuki naira dubu goma insha Allah ta'ala idan muka tashi abubakar zai ba mutum masallaci haka dukkanin wanda yake da niyya yana iya bayar da abin da zai bayar ko ya zo ya karɓi mai shi ma ya faɗa adadin abin da zai bayar daga naira dubu ɗaya naira ɗari biyar naira dubu goma naira miliyan ɗaya ko biliyan ɗaya ka ba mu wasu yadda za mu je gwargwadon yadda ka bayar gwargwadon ladan da za ka samu gwargwadon marayu da kyau kuma gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai kyautata maka a bara da kun tsarin da kai wani ɗan uwa ya ba da shawara cewa mutum yana iya zuwa ya ba da sunan shi da lambar waya da amount ɗin abin da zai bayar daga yanzu zuwa lokacin da za a gama wannan lokacin ma kofa a buɗe ake ana iya zuwa a samu malam ba ko malam sani a ba da suna da amount ɗin da za a bayar da kan ba to da haka ga 'yan agaji na suna zagayawa kamar yadda aka saba kowace shekara za kuma a ci gaba da neman wannan taimako insha Allah ta'ala a kowace rana muka gama karatu muhimmancin kyautata wa maraya ba su an faɗa ba duk shekara sai mun faɗa ba a nan ba ma malamai suna ta faɗa Zala sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni da wanda yake kyautata wa maraya kamar da kan na alkiyama ana za ka kasance makwabcin manzon Allah a gidan aljanna kai ka san da kai ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'u tabi'i ba ba abin da zai kika wasu annabi amma sai aka ce saboda kyautata wa maraya kana iya zuwa wannan unguwa kan ba karamin aiki bane ba sallar ka da azumin ka bai ise kai ka ba wallahi haka in ka shirya ka zo mu tafi sai na wuce in ka shirya ka buɗe aljihunka ina son kuɗi na na fitar na bayar kai ma na kai kana so karshe shekan ya ruɗe ka ya ce kana so rikicinka ba dai misalai mun bane yadda yake cin ka to kake je yanzu ma ya ki ya hana ka aikin alkhairin da za ka yi da akwai waɗanda suke zuwa su sadaka ta su ce irin sadaka da manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya masa bayar hagu ba ta bayar ba ba ta sun bayar ba akwai waɗanda suke irin wannan mun san su Allah ya saka musu da alkhairi amma yadda suka saba zuwa su same na inda nake yanzu ma za su iya zuwa su same na inda nake su bayar a watan shekarar mutane da dama sun zo sun same ni sun fi kwaya Allah ta'ala ya kuka musu da alkhairi bana ma akwai waɗannan ɗan ƙalifi na lillahi su ma muna nan muna jiran su ka kafa abu ta suka shugaba ina ga shi zai zama na biyu muji shugaba nawa zai bayar ga uban masallacin gaba ɗaya shi ma bana sai ya bayar ga rabin nan ga prof nan ga mai girma yamma ga ce a mutum mutum marayu iya su za mu tafiya a yau za a miƙa kowa ma ya faɗa mana nawa zai bayar kuma na ƙadar muke so ba a jaran ba in babu cash da akwai transfer shugaba a ba shugaba ma ya kaji nawa shugaba zai ba mu kila shugaba ya ba mu yan miliyan kun san likitoci a kuɗi So alhamdulillah shugaba ya bada dubu biyar ya fi ni ni ba ni kadai na bada goma ba shi kuma shi kadai ya bada biyar to Allah ta'ala ya kasa shi da alheri to ga dodon dawa shi ma cewa man na kwamitin masallaci shi ma naira dubu biyar to hakan ba zai zo ba nawa ya baya Eh? ya bayar ya ce ka faɗa da wayo to prof ya bayar ya ce ba fi an faɗa ba Allah ya saka da alkhairi kana rabin shi ma ya bayar ya ce ka faɗa to man sale a ba a yamma kake ake magana ba da sale ake magana eh malam sale kaka yamma Allah ya saka da alkhairi ga na kuma kana ma sauka lawo ba san sunansa ba shi ma ya sa da girma ciya ma a karkace muna da manyan 'yan kasuwa a lafai zuwa kansu su ma mun san suna yi mana Allah saka musu da alkhairi kan azumin da muka yi rigima a kan inji mun ga yadda wani ma a cikin su ya ɗau inji su kutum ya bayar sai ai ban cika gaya mun shi ba saboda haka za a yi min listila za mu kira suna ɗaya bayan ɗaya wataƙila bana kuɗi muke nema marayun mu suna da yawa ga kaya sun yi tsada amma dai insha Allah ta'ala za mu bi ta hanyar da za mu bi da izinin Allah kamar yadda muka saba bana ma za mu yi fiye da haka in Allah ta'ala ya amince abin na faɗa daidai Allah ta'ala ya hada mu aladan baki kaya. wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafi min fi bana baki ɗaya wa bihadar udur aya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.